daɗin alazai tana ta ƙasa najeriya na kwanta tabbatar da cewa kamfanin jiragen sama na najeriya sun ce ba za su yi wa maniyyata aikin hajjin bana ƙarin kuɗi ba rundunar 'yan sandan jihar kwara ta kama wani likita da ake zarginsa da yi wata mara lafiya fyaɗe a asibitinsa wata kota a jihar ondo ta aike da wani basarake gidan gyaran hali sakamakon kama shi da aikata wasu laifuka Daga kasashen etere kuwa a gobe lahadi ne ake sa ran zama a teburin sulhu na tattaunawa tsakanin bangarori biyu da suke fada da juna a kasar sudan kanin labaran kenan sai ku biyo ni domin kallon cikakkun labaran da ma wasu labaran da ke tafe assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin labaran matashiya TV. A yau muna Asabar 23 ga watan Shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya dai da goma sha uku watan Mayu shekarar 2023 miladiya. Sunana Khadija Ahmad Tari yanzu kuma ga cikakkun labaran. Hukumar jin daɗin alazai ta ƙasa Nakon ta bayyana cewa kamfanin jiragen sama na Najeriya guda hudu sun buƙaci da a ƙara kuɗin aikin hajjin bana. Shugaban hukumar zikirillah Hassan ne ya bayyana cewa kamfanonin jiragen sun buƙaci da a ƙara dala da ƙara dala ɗari biyu da hamsin. zikirillah ya bayyana haka ne a birnin tarayya abuja a gurin horas da jami'an hukumar na jihohi a ranar asabar. shugaban ya ce kamfanonin da suke neman ƙarin sun hada da kamfanin azuman air pace max air da kuma aero construction zikirillah ya kara cewa kamfanin sun nemi ƙarin ne sakamakon rikicin da ake yi a ƙasar sudan wanda hakan zai sanya su bi ta doguwar hanya kafin su isa ƙasar hassan ya ce maniyata ba za su biya ko da kwandala ba a kan ƙarin da kamfanonin suke nema kazalika ya bayyana cewa hukumar tana duba hanyoyin da za a bi wajen ɗauke ƙarin da kamfanonin suka nema zukirilla ya ce hukumar ta sanya ranar 25 ga watan mayu a matsayin ranar da za a fara jigilar maniyyata aikin hajjin bana zuwa ƙasar saudiya a nan kuma rundunar 'yan sandan jihar kwara ta bayyana cewa ta kama wani likita mai suna dr oyolade joseph wanda ake zarginsa da yi wa wata mara lafiya fyaɗe a asibiti a yayin holan wanda ake zargi a ranar juma'a kwamishinan 'yan sandan jihar ya ce ya bayyana cewa an gurfanar da shi ne sakamakon saba doka sakamakon saba dokar tsare mutane da ya yi kwamishinan ya bayyana cewa jami'an sun kuma kama wanda ake zargin ne a ranar laraba bayan binciken da suka gudanar a kansa odoma ya kara cewa a baya ma an taba gurfanar da likitan a gaban kotu bisa sanadiyar rasa ran wani mutum mai suna oneka akanike a asibitinsa kwamishinan ya ce sun gurfanar da wanda ake zargi ne a gaban kotu domin yi masa hukunci akan aikata laifukan fyaɗe da ya yi Wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun hallaka wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun yi garkuwa da shugaban jam'iyyar APC na jihar Imo Honorable Tinedu Elaze na ƙauyen Orugo a mazaɓar Umezu ta biyu cikin ƙaramar hukumar Item Imbaino a jihar jaridar leadership ta rawaito cewa 'yan bindigan waɗanda ake kyautata zaton makiyaya ne sun yi garkuwa da honorable tinedu ne yayin da suka biyo sawunsa har gidansa a cikin wasu motoci guda biyu inda zuwan suke da wuya suka fara harbe-harbe domin razana mutanen yankin wata maziya a yankin ta bayyana cewa 'yan bindigan sun kutsa kai gidan tinedu tare da sanya shi a cikin motar suka tafi da shi maziyar ta bayyana cewa har kawo yanzu masu garkuwan ba su tuntuɓi iyalan shugaban jam'iyyar ba masu garkuwa sun yi garkuwa da tinedu ne a tune dune kwanaki kaɗan bayan da wasu 'yan bindiga suka hallaka wani tsohon soji tony ute kakakin rundunar 'yan sandan jihar henry okoye ya ya bayyana cewa kwamishinan 'yan sandan jihar ahmad barde ya bayar da umarnin kamun waɗanda suka aikata laifin masu kallon mu kada kuma takuna kuna kallon labaran ne daga ɗakin yaɗa labaran na matashiya tv kuma za ku iya bibiyan mu a shafukan na youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya da kuma facebook mujallar matashiya ko kuma twitter at yan matashiya ko kuma ku bayyana min ra'ayinku ta kan nan ba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida bar mu wannan saƙo. Albishirin ku matasa, samari har ma da 'yan mata. Mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai. Kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai. Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing, ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista a kan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi a kan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam a kan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b sabon gari a kanan dago Mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabu Kada ku bari wannan damar ta wuce ku. Mujallar matashiya maganin zaman kashe wando. Masu kallon mu barkanmu da dawowa. Rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta tabbatar da kama wasu mutane uku waɗanda ake kyautata zaton waɗanda suka bayyana mata cewa su ne suka hallaka wani mataimakin sufeto 'yan sanda 'yan sanda asp ogunlaye olofemi daniel a unguwar ori agogo a yankin odo ona kekere a garin ibadan na jihar oyo mai magana da yawurin rundunar 'yan sandan jihar sp adewale osipo shine ya bayyana hakan a yayin holan su ga 'yan jaridu a ranar juma'a a garin ibadan kakakin ya ce mutanen da aka kama sun hada da mai shekaru 80 da mai shekaru 25 da kuma mai shekaru 26 inda suka bayyana wa rundunar cewa sun hallaka dan sandan ne a harin da suka kai unguwar a ƙarshen watan afrilu sp adewale ya ce mataimakin spirito ogullaye yana aiki ne a sashin bincike manyan laifuka na cid a lokacin da suka kai hari unguwar ta ori agogo inda yake zaune tare da iyalansa kakakin ya kara cewa bayan hallaka ogullaye sashin binciken manyan laifuka ya fara binciko waɗanda suka hallaka shi wanda hakan ya kai ga an samu nasarar kamo su sp adewale ya bayyana cewa sun kuma kama wayoyin hannu da mota da karamar bindiga da aka kama a hannunsu wanda ake kyautar zaton ta marigayin ne sannan kakakin ya ce an kama mutanen tare da wata mata mai suna iya alaye wadda take sayan sarƙoƙin wuya na gwalagwalai a hannun mutanen bayan sun sato a nan kuma wata kotun majistri da ke zamanta a jihar kwando ta aike da wani basaraken ƙauyen ade a cikin ƙaramar hukumar akure ta arewa oba adewale boboye cikin a gidan ajiya da gyaran hali sakamakon rushe wani gini da ya yi tare da lalata bishiyoyi da amfanin gona ba bisa ka'ida ba an gurfanar da basaraken ne a gaban kotun ne a kan tuhume-tuhume shida waɗanda suka kasance a kan. aikata barna jaridar fan rawaito cewa ginin da basaraken ya rushe ginin coci ne wanda ake wanda ke da mazauni akan titin ado ikiti a yankin igoba a kure mai shigar da kara a gaban kotun ajiboye baba tunde ya shaida wa kotun cewa basaraken ya hada baki da wasu mutane a kotun wajen aikata laifukan baba tunde ya kara cewa basaraken ya rushe katangar kotun wadda darajarta ta kai naira miliyan ɗaya da kuma bishiyoyin dabino da amfanin gona wanda darajarsa ta kai naira miliyan biyar tare da allantotin bayan karanto masa kunshin tuhumar da ake yi masa lauyan basaraken ya musanta zarge-zargen da ake yi masa tare da roƙon kotun da ta sassautawa basaraken yayin yanke masa hukunci da take yanke hukuncin alkaliyar kotun bukola oja ta yanke masa hukuncin shekaru goma a gidan gyaran hali bayan ta same shi da laifukan da ake tuhumarsa da shi kotun ta kuma bayar da umarnin bayar da diyan naira miliyan biyar ga mai shigar da kara sakamakon rushe katangar totin da bishiyoyin dabino da amfanin gona. mai shari'ar ta bayyana cewa idan basaraken ya biya diyar za a soke hukuncin tura shi gidan gyaran hali daga kasashen ƙetare kuwa a gobe lahadi ne ake sa ran sake hawa kan teburin tattaunawa a tsakanin bangarorin da suke fada da juna a kasar sudan bayan sun kwana suna musayar wuta a kartun babban birnin kasar wani jami'in gwamnatin kasar ta sudan ya bayyana cewa za su koma tattaunawar ne bayan rikicin da ake ci gaba da yi duk da yarjejeniyar da suka sanya wa hannu na kare fararen hula da ayyukan jinƙayi jami'in ya ƙara da cewa ƙasar su saudiya mai masaukin baƙi ta gayyaci babban hafsan sojin ƙasar janar abdul fatah al-burhan zuwa babban taron ƙasashen larabawa wanda zai gudana a birnin jidda a ƙasar ta saudiya a ranar juma'a wasu jakadun kasashen larabawa sun bayyana cewa ba a tsammanin janar burhan zai halarci taron sakamakon rashin tsaro saudiya ta gayyaci janar burhan ne a matsayin sana shugaban kwamitin rikon kwarya wanda aka dorawa alhakin yadda za a tsara miƙa mulki ga sabuwar gwamnati mai zuwa janar muhammad hamdan da galo shugaban tawagar rsf a abokin hamayya zinar birhan kuma mataimakinsa a kwamitin inda aka bayyana cewa har kawo yanzu ba a fitar da sunayen waɗanda za su wakilce su ba a yayin taron rikicin ya barke a ƙasar sudan ne a a watan afrilun shekarar da muke ciki wanda hakan ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane 800 yayin da mutane sama da 20,000 suka tsere daga kasar. masu kallon mu duka duka ana muka kawo karshen takaitatte masu kallon mu duka duka ana muka kawo ƙarshen labaran na matashiya tv a madadin etan da ta ce sa abubakar mutala ibrahim so ta sa da da ku amina tar muhammad taimakon amina t yusuf ni ka ditsa amata ke so mu kasance lafiya